Al'ummar jihar Kano musamman masu sha'awar harkokin wasannin motsa jiki na ci gaba da kiraye-kiraye ga gwamnatin jihar Kano domin tabbatar da dawo da amfani da filin wasa na Sani Abacha da ke unguwar Kofar Mata. Daga cikin wayannan masu kiraye-kiraye ciki har da wani wanda ya gabatar da kokensa lokacin da majalisar dokoki ta jihar Kano take jin ra'ayoyin jama'a kan kasafin kuɗin jihar Kano na baɗi inda ya buƙaci majalisar da gwamnatin ta jihar Kano da su haɗa hannu don tabbatar da dawo da amfani da filin wasan na Sani Abacha da ke ƙofar mata. Ok sunana Rabi Musa Lawal na ji daɗi da na samu wannan dama na zo zauren majalisar jihar Kano wanda akan hanya ta ma nake na tafiya Kaduna. sansanin ƙungiyar kwallon kafa ta kano pilas saboda ci gaba da kuma kaunar wasan da samun labarin wannan zaman ya sa na katse tafiya ta na zo nan wurin akwai wani abubuwa da suke faruwa ne a sektan wasan kwallon kafa a jihar kano ko a ƙasa baki daya ya wuce abin da za a ɗauke shi da rashin muhimmanci jihar kano muna da muna population kusan mutane sama da mutum miliyan ashirin kuma wannan wasa in ka kalle yadda matasan mu suke shine abin da matasa suka sai ka zama musu madogara wanda hanya ce wadda take sauƙaƙa zaman banza a jihar kano sai ya kasance akwai state akwai jihohin da jihar kano take karɓar kuɗin gwamnatin tarayya intervention sama da wannan jihohin amma sun samu sun samu stadium wanda take kawo musu kuɗin shiga da yawa yau ƙungiyar ƙwallon ƙafar jihar ah, ta kano pilas ita ce kungiya ɗaya tilo da take wakiltar arewacin najeriya ta kowane irin fannin wasanni sai kasance ba mu da filin wasa tsayayye da za mu iya hostin baki daga kowane irin sassan ƙasa ko daga nahiya sai mun tafi wata jiha mun je mun biya kuɗin jihar kano wanda wannan kuɗin ya kamata a zaya a yi amfani da shi wajen gina mana filayen wasanni a jihar kano muna kira ga gwamnatin jihar kano da ta da farko dai kafin a je ko ina wannan fili na sana abacha stadium a zo wannan asibiti da aka gina mana na covid-19 cutar zamani a zo a dauke wannan asibitin muna da abubuwa sosai na harkar wasanni da ya kamata a yi a wannan filin wanda shine fili kwaya ɗaya tilo da jihar kano take da shi kamar kamar wasanni na, na, ƙasa da ƙasa da ake da kuma wasanni na cikin gida wanda jihar kano pilas take wakilta bayan kano pilas akwai ƙungiyoyi da dama da suke da suke da tikitin buga wasannin gida da gida amma ba mu da filaye sai dai mu tafi wata jihar a zuwa ɗaya biyu wannan asibitin sannan jihar kano ta yi amfani da matsayin da take da shi da resources da take da shi ta yi amfani da ɗaya daga cikin filayen cikin gari ko filayen da suke ƙauyuka a gina mana standard stadium da za ta dinga kawo jihar kano kuɗin shiga daga kowane irin sassa shugaban riko na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta barcelona alice tasguet ya bayyana cewa kungiyar ta Barcelona ba za ta iya biyan albashin 'yan wasanta ba na watan Janairu kuma hakan ya faru ne sakamakon matsin tattalin arziki da kungiyar ta fada sakamakon annobar corona a makon da ya gabata Barcelona ta sanar da cimma yarjejeniya da 'yan wasanta domin rage musu albashi wanda zai daidai da yadda mahukuntar gasar La Liga suka tsara. Sai dai shugaban na Barcelona bai fayyace a wani lokaci za su biya albashin watan na Janairu da ya tabbatar da cewa ba za su iya biya ba. Ƙarshen rahoton kenan su ba shi gurasa da kafagen wasanni.